alkalan kuwa sun hada da justice lazira gajiwa da kuma justice muhammad yunusa dukkanin alkalan guda biyu da hukumar ta efcc na cajin su ne da cin amanar ofishinsu da kuma neman halatta kudaden haramun bayan sun karba daga wayanda bai dace ba a inda justice muhammad yunusa ake tuhumarsa akan laifuffuka guda hudu justice ganjiwa ana tuhumarsa ne da laifuffuka goma sha hudu hukumar ta efcc ta bayyana cewa tana da shaidu kimanin talatin 23 da za ta gabatar a kan wayannan alkalai guda biyu daya daga cikin laifukan da ake zargin justice muhammad yunusa Nasiru da aikatawa dai sun hada da karban wasu kuɗaɗe sun zarutun kuɗi har naira miliyan ɗaya da rabi daga hannun wani sanannen lauya mai suna siriki tafa wanda kuma aka shigar da kuɗin ta asusun alkalin da ke bankin uba laifin da kuma ya sabawa sashe na 97 uku cikin baka na manyan laifuka na da shekara ta 2011 na jihar Legas. Shi kuwa a bangaren sa alkali Nganjuwa ana zargin sa ne da karban wasu makudan kudade har dala dubu dari da arba'in da hudu ta asusun bankin sa na Guarantee Trust da nufin yin zagon kasa ga wani shari'a da ke gabansa. Tuni dai 'yan Najeriya suka fara tofa albarkacin bakunan su game da wayannan matsayi na hukumar ta EFCC da kuma matsayin bangaren majalisar masu shari'a ta ƙasa. Alhaji Musa Jika na wata kungiya da ke fafutukar kare hakkin bil adama ya ce akwai lauje cikin nadi game da matakin na gwamnatin najeriya akan alkalan ya kamata shugabannin kasar nan su fahimci shi fa magana na shari'a ana yin shi ne akan doka so saboda haka ya kamata su fahimci cewa dokoki ne ake bi ba wai abin da meye shugaban kasa yake so don me mashi dan ya ji dadi ba ko menene majalisar kasa take so don me mata ta ji dadi ba ko menene efcc take da bukata me mata na jin daɗi in ka kalla za ka ga akasarin shari'un da gwamnatin tarayya take kaiwa akasaru za ka ga ba ta cin nasara a kai saboda rashin kwararan hujjoji da kuma rashin kuma nagartattun lauyoyi waɗanda za su kare ta akan abin da take zargin mutanen da take eh, zargi a kai. Sai dai a bangaren sa wani lauya mai zaman kansa barista Sharif Ahmed Muhammad ya bayyana cewa matakin da majalisar alkalai ta ƙasa ta ɗauka na mayar da alkalan a kan aikin su ko kaɗan bai dace ba domin kuwa a matsayin su na alkalai da ake gani da kima a idan jama'a bai kamata a ce an mai da su aiki ba duk kuwa da cewa hukumar ta EFCC a waje ɗaya ya doke ta lokaci kafin ta gama bincike da kuma gabatar da alkalan a a kotu majalisar alkalai dai kamar da barista sharif ya shaida min ta wayar tarho na iya kawo na kasu ga irin hukunce-hukuncen da za su zartar a gabansu domin kuwa zai wuya su yanke hukunci a wasu hukunce-hukunce ko laifuka mai kama da nasu da za iya kawowa a gabansu lamarin da kuma zai iya kawo raini tsakanin su da lauyoyi ko kuma wayanda ake zargi da aikata wasu laifuka da suka yi kama da na alkalan a nan gaba. ta yi kuskure, fasan cewa idan kana alkali ne kana alkalin ya kamata ka zama abu yawa eh, eh, a mutunci a idan jama'a yanzu dai da yake an mai da alkalai guda biyu kotu kwai alamu da ke nuna cewa su ma sauran alkalan nan gaba kaɗan hukumar ta efcc za ta sake da su gaban kuliya babin ya ci firamare amurka daga lagos